so ku goyi baya don haka sai a bi gida-gida a ƙara neman goyon bayan mutane hmm. daga nan ma zan fara muna neman goyon irin wannan kyawawan tsare-tsare da ka zo da su ai sun yi daidai wallahi wani wada baka ba ai na faɗa maka ƙwaƙwalwa, gare ni amma kai ɗauka ta kake dan ana ce maka lauya ɗauka ta kake kamar wani shaka tafi wanda bisa abin da yake nan gaba haka zai ci gaba da cutar mutane kawai ni abin da muka fi so shi ne. a yi kokari a tserar da dukiyar a miƙa da amana ga inda take mai girma mai gari ya bujiro da wani aiki wanda zai amfani dukkanin mutanen da suke wannan gari. Jama'a wannan kun ci wata zaɓi? Eh, ya yi ko? Ya yi ranka ya alhamdulillah. Ana baka yawan rai, za ka gama lafiya. eh yalla kenan ai ku ne masu duniya wa ai in ka ji ana saba ba su ai to ka ce te gaddama ke in ban da mace wa zai sa ka shi daɗe jira irin tsawon lokacin nan eh a gindin tsamiya a'a ai min afuwa yin ka san daga gidan mu zuwa nan yana da nisa kuma dai na san babu wanda ya isa kira nan ba kai bayan labai na sani wallahi ba kawai baki laifi ba to zan kaɗe diya wato na kira ki nan gurin ne saboda zahirin gaskiya ba so nake a gan tare da ke ba to ai yalla mai ni duk inda ka ce yanzu zan zo cikin gaggawa alhamdulillah <laughs> wato abin arziki ne ya zo kuma nake ganin duk duniyan nan babu wanda ya dace mu ci arzikin nan tare da shi in ba ke ba so nake ki tsaya wannan kuɗi da suka shigo garin nan to ki tsaya ki kwantar da hankalinki mu ci su tare da ki mu ci tare fa gaci wallahi da gaske <laughs> kai amma ka sa na ji daɗi sosai dan ka san ni mai yarfa abin duniya ce Allah ki ce ram ne yake dukan tandan <laughs> Allah kware mu ci take dukan ta ƙasa ta yaya kenan wai eh, daga nima din da ke din ai duka iri ɗaya ne <laughs> wato so nake duk da irin wannan kyan da kike da shi so nake ke ma ki dan ƙara da wanka Aikin kin san ko da mutum yana da kyau to ana da bukata ya dan ƙara da wanka mm. ina so ne ma'ana ki shigo daga ciki a ki shiga daga gidana bayan wannan kyan da kike da shi ki ƙara da sarauta kin ga ga kyau ga iya ɗaukar wanka ga sarauta ga iko ban gane ba mata mata kuma yaya kika ga kanki a matsayin matar ranka ita ne. to matanka kuma na gida fa eh wato ai duk wannan ya danganta ga ke kuma irin yadda kika riga zaƙulo kyau da irin nuna soyayyar da zaki mu in kina nuna min soyayya to ita kuma ta gida kin san kina turnuka mata haushi ne da haka da haka sai ki zunguro wata tsiyar da za ta sa ai faɗa ni kuma dan taki sai ki tafa mata saki uku kore ta yake na kin koma ke ce kin biya ke ce sarauniya gaba ɗaya a gidan sai yadda kika so hmm, fa gane ba yanzu a'a haba zan kaɗe ɗiya To jama'a saurara, kamar yadda aka yi alkawari za a kawo kuɗin nan namu ga su zo. Eh, lauya ya cika alkawari kai ne To, a jama'a kamar yadda na yi alkawari kuɗi nan. Ku dakata, ku dakata, ku dakata. Ba Allah haba. Ga kuɗi nan.

ba ma aljanu su kore saboda barayin zaune shirin ba ina jin wannan zance ina lauya yake da farko mun gode maka amma kuma ba mu gode maka ko ba haka bane na taɓa samun shekarar da muka kore da muka kore shaho ta ma tana wajen tana jiki a yanzu haka kana jin wannan zance ya waje mun na rufe mu wato nan miliyan biyu ne mai ya ci miliyan takwas ko ba haka bane ne saboda kudin nan miliyan goma aka zance su gaskiya ne to me ya ci miliyan takwas Kware kuwa naira miliyan goma ne amma da na je banki sai na tarar da sun sauya tsari kuɗin sai dai a raba su gida uku kashi na farko za a fitar da miliyan biyu kashi na biyu kuma za a cire miliyan hudu kashi na ƙarshe shi ma za a ƙara cire naira miliyan hudu yawa da tun farko da tun farko musan ba ga mana ka ba ye saboda me da ka ta mi baka mana ba kuma baka kyauta mana ba wannan ba a'a da ka kai ko Allah da annabi wanda za sama ya hau kujera ai ya rage hanya ko ya taka bai ba amma dai mu baka kyauta mana ba saboda mun yi da kai miliyan goma sai ga kuɗi miliyan biyu to ye wannan cin amana ne ina malaman suke ne mai masa mai masa ga zo ke dole kai dole kai dole ina malaman suke to ga gurin da ya kamata ku fito ku yi magana an taushe haƙƙin al'umma kuɗin da za a yi wa mutane aiki kuna ji kuna gani amma kun yi shiru kun yi tsuru tsuru a'a yanzu inda wasu ne aka ce za a tallafa da sai ku fito ku ta tsuru mm, gaskiya ne ga liman lokaci ya da za ku sa aya ku dake shi da aya da hadisi ku dake ku gaya masa gaskiya Allah ta biki mai gari muni aranma da shi liman tun farkon fara mako kwamitin da aka yi ba a yi shi akan asasi na addini ba. Hmm. To ai ba ku yi magana ba, mun daɗe mana abin nan, da ka tabi Allah ramma. Kuma ni na yi imanin cewar wannan kuɗi ma da aka baka, matuƙar da sa hannu irin su mai uwa. ba za a yi mutane abin da ake so. Haka faɗa? Bayan da ai mutane mun da mun abin nan. Wai me yasa ku rinka yin magana fuska biyu ne? To wo ba za ku to kai tsaye ba. Ba za su faɗi. Ku me yasa kuke mana haka ne? Ba za su faɗi gaskiya ba. Ko da kuɗi da aka cire na wannan yakin kofar soro. Eh ai da su aka rabe kuɗin mutum. kai kaji kullum in ka zo wajen da sai ka nuna ma mutane kai ya ya ne maimako kai mana sallama ka kamfaci ruwan ka kara gaba kawai sai dai a ji ka tumjum haba Ina jama'a? Ai ba hau yayi gaskiya. Ike ce in baka san gari ba ka saurari daka. Wai kun ji miliyoyin kuɗin da aka dawo mai gari na Alhaji Sahabi da ya mutu Ibari? A'a ba haka magana nan take ba. Kaso ɗaya aka turo na gadon Alhaji Sahabi domin a raba al'ummar karkaran nan su bunƙasa noma da kasuwanci. Yau ɗan gari, ashe kai ma ka ji labarin a aiko da kuɗin. Ai ni kullum cikin baza kunnuwa na nake gurin ɗebo irin wa'annan labaran ai. To wai da Allah ni ina da tambaya an sa na do. yaushe aka turo su kudaden na a kokarin a ga an gama. Shashashe tuna ta aiko da kuɗin? za raba jama'a. Aiko kakata ta yanke saƙa. Hmm, zuwa zan yin gwaggwame a bani kaso na nema gandu ashirin zan siya noma. Ka ji ɗurin gona ka ji wahalalle. Kai ni fa duk abin da isa na yi tsayuwar gwaman jaki aka ban wannan kuɗin nawa. Ina gaya ma na bar wanki na bar guga. Sannan sai na yi ta ciyaman ɗin unguwarmu. In samu kafcecen guri a gina min gidan gona in saka saniya in saka raƙumi. in saka irin na jejin nan kai inda giwa ma sai na saka in zuba kaji da agwagi in nemo talatal iri-iri in zuba. jaja, ai kai ne tale-tale in ban da kai tale to akwai abin da shi kansa shi kansa da kaji ana cewa gidan gona gidan gona ma noma ne. Ai tsaya kaji in gaya ma labari karan kata kaf na samu wannan kuɗi. Alkurani da hawa aura in dai jaki ne ba ni ba jaka ba aura ba ni ba hawa jaki alkuran har tifa za mun ɗauka amarya da tifa. magana kuɗi motocin da zan hau ina baka labari qur'ani duk wanda gani sai dai ka ana ce alhaji kuda <laughs> alhaji jirgin jaki jirgin jaki ya zama jirgin mota to in Allah da ina tunani abin da za ki ma Allah ware da irin tunani irin naka akan kana hawa jaki ine za ka yi tunanin siyan mota Ani, ni ba ni da burin da ya wuce wajen nan karɓi kuɗi na in tafi binni jan auro 'yan binni ka ganta ka ji ne wai shi 'yar binni bai aura aure daidai da kai mana. Sai ka yi wani dage? To kai sha sha sha rai da ka kushe nasa tunanin kai faɗi naka ra'ayin muji. An zo wajen. An zo wajen. ainihin da samu wannan kuɗin bani da wani buri wanda ya wuce in ga na sai gonan mado da haro sa'annan kuma in sai gidan mai dawa <laughs> ai shi da tunani na kado halalle kai kuma baka da tunani da ya wuce ka shi gidaje da gonaki na makota Ko ba da kiwon da ya karɓe shi mai kiwo akuya sai kura ko faɗin ra'ayin sa yake nima dole faɗi ra'ayina na. to kai ma faɗi naka ra'ayin mu je me naka ra'ayin mu dinyin makawo ta nuna a hannunsa anan zaka sha mamaki ba wani ɗanyen makawo da zamu jira ta nuna a hannunsa in zaka faɗa mana kamar yadda kowa ya faɗi ra'ayinsa ka faɗa mana mu ji anan kaga ba sai an matsa masa ba wani gasa muka zo nan ko wani muhawara ba kawai kowa ya tsaya da aƙidarsa a ransa kawai mu bar wannan zancen to amma mu kuma ya zaudare muka faɗa ra'ayoyin mu duk ya ji cikin mu kai ba baka Allah ya kai da mu ga harawa wallahi in raga-raga da kanta dubu wallahi amma amma dan haka ta mutu zo ɗaya da kai Allah wallahi tunanin wani sa'ilin ɗaya ne ai mukamukin mu iri ɗaya ne yasa a nan wajen ga can na kai mm. kai kai kayan a gimu ma ne da suka so irin irin ka kawo mun nan ba sa son wuya ba su da kafa ba hankali za ta isa amma ba ta saba sai ya karo to ranka ya gari ci gaban ka amin amin haka ake son mutuwa naman nan ya sha kubewa ga ya wada ka ga nama iya nama hmm, amma ba to da yaji ba an koshi ba to da yaji ba nama iya nama amma dole dan uwa haka aka san arzikin nama iya nama mala amma yake ci akan karkacewa da to alhamdulillah mun ci mun ci kuma muna kan ci yanzu abin da ya kamata tun da kuɗi suna ƙasa suna hannu a fito da su a kasafta a ba kowa nasa yawwa magana kenan ban gane a fito a kasafta a ba kowa nasa ba daga zuwa an gaito ka ka ci arziki shi da ka sayar da ba kowa nasa to ba za a kasafta ba salamu alaikum magana ta lillahi wa rasulihi ni ina bayan dan uwana wai me isa duk abin an zo da shi na gaskiya mutane ba so suke ba in dai abin ba zai shafe su ba yi magana a raba saboda ranka ya fita daga zargin al'umma mutum sai Allah ko ya mutu sai an daure shi a'a yaggo eh to da ka taru Allah Allah Allah wai wannan kuɗi da kuke ta hankorin cewa a fito a kaza a kaza ba a yi waye a waye kun san a yadda suke kuɗin nan fa ba mu mu nan da kuke ganin anan ba fa mu kaɗai bane ba fa mu kaɗai bane akan kuɗin nan na farko dai idan za a yi kasan nan dole na mai anguwa ya ƙarana sannan baya gani a cikin kuɗin nan kun sani akwai wa'anda suka taimaka mana kuɗin nan aka kawo su su ne aljanu kuma akwai wakilin sa da safan nan ma suka zo wani ya zo ringa kwankwasa mun kofa akan kudin sun hana shi kwankwasa kofa sun hana shi baccin safe saboda sun san saboda suna bin bashi dole sai an cire nasu akwai mata da muka dauka suke bi gida gida suna samo mana amsar su wane ne da tarihin masu habi din nan eh dukkanin su kowanne sai an cire masa nasa ko ba haka bane ne amma sai mutum idan ita goya a raba a raba to dole fa sai an ware wannan karshen ta inda za a yi raban ma gaba daya ni kaina karshen ta dan abin da zai rage ni karshen ni kaina ni ma da garin samu kai raba da raba wannan kuka san wannan ne amma magana a fito da kuɗi dole a fito da kuɗi a raba su wai yanzu kai yanzu in kyale kaza a yi me za ka yi haka kuka ce za ku ga abin da zan yi kai ni kai irin irin wannan bakwai idin idin Kano bakwai kan hmm. da safa zuwa bakwai na gama da su haɗiye za zaka ke kai tsaya hmm. hayar aljini zan bashi haya zan bashi ce ta yi na gama da ah, to di ah, bakwai wannan ah, ya isa ka wannan ga ga ga tsaya da unguwa mai unguwa da su mai gari mai idan ba zai ji ba a kyalin da shi hmm. in nemo sirnanau yanzu yi bahar mali a bulkakkyau za ka ɗauko ko ɗayin eh, na don eh, Allah ku dakata shin kuɗi kuke kuka ce a raba ko eh. eh za a raba kuɗi kowa a bashi yanzu kake magana amma tashin fari in ƙara jarin tsire yawwa tashin fari za mu ware waɗancan haƙoƙi na jama'a da ba sa cikin mu kamar ƙungiyoyin nan na mata da suke taimaka mana aljanun nan take ba tare muke da su ba gaskiya ne da dai sauran duk wani kanin wani wanda ke da haƙi sai mun gama cire masa nasa ni kai ni ko da ban samu ba ma a wannan kasan mm. ni so a kaso gaba na samu alhamdulillah ka gani ko aljanun nan to an ga miki shine nan mahaifinki da mijinki suke su mana bakin cikin cin wannan gudan to kin ga ranar kuɗi tabijin kai an shi sa ni na bashi da ustazancin shi ni kuma in je in ta sabgata abin. Oh. Kun duk duniya ba abin da ya fi kuɗi daɗi fa ai kuɗi sun yi a rayuwa eh, eh? ba dai kuɗi ba mm. yanzu ka fara ganin ruwan kuɗi da ke da ke mun wannan da ah. ke mun kuɗi me wannan me ake da su eh. <laughs> kuɗi kike ji mun wanda ke rike su kirke su gam gam hmm. <laughs> Hmm. bari da ɗan wannan kun san fa mutanen fa ba kuma ake kun ana wannan harkar fa ba kuma ake so yawwa bari aje wannan saboda tsaro eh ke kuma karbi wannan ki ji daɗin su ma mishi duk wannan nawa ne ai kuɗi kuka ce ko wallahi ku fara gani? a ah, a ah, a ah, a oh kudi ku ja bakin gum hmm. ba ni eh, ya Allah ai baya cikin ku a'a baya nan ya fita yana cin tare da mutumin kalla kalla kuma mun iske kulla ne da kallon nan to ni ya za in sani ai yanzu da ba dan kana sanar da ni abin da ke faruwa ba shi fa abin da yake faɗa mu wato kuɗi dai ba sai ba a rayuwa wato shi daga zaran ya samu kuɗi kawai sai ya guje ki ka dai guje ni ba shi kai yanzu ka kusance ni ba a shi duniya haka take mu ke ka da kwana wani sai ya soka da shekara haka ne wallahi haka ne ah, yanzu ga dan wannan dan so matabawa wai kai baka gajiya ne ah, to me aka ma yi ai tukuna ma ai ba sai ma manyan kuɗi san sa ba dai shi yana cin suna ƙulla ta da kalla ba ni ma zan rinka kallon shi duk abin da yake to shi kenan nagode wa zan kaɗe iya wai ke ban ma tambaye ki ba mm. in ji dai idda kike biyowa hanya babu wanda ya san nan gurin kike zuwa ah, a zan bari haka nake so a fara sayan kayan aiki ka ce dai ashe maganan auren da gaske ne ah, ai sai dai mutuwa ne aini da ke talgwar matuka raba wai takalmin kaza amma wannan so mun tabu ne ko ha zan kaɗa ɗaya me akai da maza in ji kariya kai wallahi da kake wannan magana kaga yadda na fara son ka wallahi son ka fa ya mamaye zuciya ta Allah go la ilaha illallah zan kaɗe ya wato abin da baki sani ba kina ji kuɗi masu sunan kuɗi suna nan baya za su zo wannan faɗan tsohon taɓa aka ba mu daga ciki wallahi wa'ancan biliyoyi ne idan suka zo kuma da ke za a ci su ni ina son miji wanda hannunsa a buɗe yake ba wanda hannunsa a dunkule yake ba mai hannun jarirai an gamu wallahi ni ma haka nake ni ko haka yadda kika faɗa din haka nake kuma ni ma ina son mata irin ki wacce take kura ce naku da kuma yadda kike dan nan kura duk irin gararumar da na kwaso na san da ke za ki rufa mun baya. Allah Allah. Ta gudu mako ai an ce mai tsoron ta mutu shi ke maho. Shi ke maho zan kaɗe ya lahu akaba yau Allah ya san ji nake kamar a watsa ne duro. Ina maganar ka san aljani tukunna. Ba a bani ba. Ka bari ba a ka ba. Kwarai ba. Babu ne bani. Ya ce biyu. wannan ka san aljanu na gaya mashi da ka san aljanu ya ce a wai mutane ba su koshi ba za a warewa aljanu na su amma mai garin nan zalamamme ne kuma dai kama ya zai na nufin ya ce zai kwashe duka gaba ɗaya kenan ka gani to yanzu me abin dole ka kirkiri wani abu wanda za a karba kamar yaya ka yi tunani ka ce cewa sarkin aljanu ya buƙaci wasu abubuwa masu kauri eh matsawar kuma ba a ba to za su fallasa komai abubuwa ita wuce kowa ma isa abin da ake ciki abin da zan ce aljanu ya gayyato sarkin aljanu ba tuyi ba duke kaɗai zai kone dukkan zai kone kowa ya rasa a'a zai yi manyan baki za a yi shagali eh. saboda haka yana buƙatar kuɗaɗe mm. ba fa kashi <laughs> eh! ba hako. ka dau hanya gaskiya Allah ba da labarin tuna ba in za ka fita fita da baya kada kiran gala han ba na son fitsara banza wallahi a da ke nama a yanzu kakkan wani iskanci a da Allah dan mi gabaki gaba gala han to su tohi da aka cika na kuɗi amma da ƙyar nake baka labari na samu ɗari uku ɗari uku ma ina gaya maka layin gwano ake irin ruwa layin gwanon nan yi wa lauya magana bayan ba mu san me aka yi da waccan miliyan biyu da ya kawo ba kun matsala ce a wajen mu za ku ku tanada abin da za ku gaya masa to ai dama batu na rabon kuɗi ai ba kowa ne zai samu ba duk ma ku aje magana cewa fa aka yi ayi noma da shi noman rani aka yi za a yi da shi to ana noma ne ciki da yunwa ina aka kwana a wancan noman da aka yi na baya an yi Ah, tunda ai mun yi noma, mun yi noma sosai a ƙasan. Ga kuma maza kun kai maza, amma a ce ba ku da basira? gona ta yi kyau <laughs> kuma yabanya ma ta yi kyau alhamdulillah mai gari ya ce an fasa kuma tun da ya ce an fasa ba ubangi da ya ce wani da Allah wannan fasa gazance ya fito gazance ya fito gazance ya fito gazance ya fito zo ka ji mu je